Without missing words, the ongoing operations in the Northeast babban hafsan mayakan najeriya kenan laftanar general tukur buratai ke jaddada cewar ba ko tantama gwagwagwa da muke yi da yan ta'adda na boko haram a shiyar arewa maso gabas shine babban abin da muka sa gaba a halin yanzu don cimma wa'adin da shugaban kasa ya bamu na kawo karshen yan boko haram don cimma hakan na ba da umarni daban-daban don karfafa aikace-aikacen mu mai take operation lafiya dole yanzu da wa'adin ya rage saura sati daya shin me ake ciki ne brigadier general rabi abubakar Abubakar shine kakakin headquarter tsaron Najeriya baki daya. Muna nan muna ƙara ainihin haɗa ƙarfi da karfe domin mu tabbatar cewa wannan abu ya ƙare lokacin da aka bamu. Tunda haka yanzu ba wani yanki ko wani ƙauye wanda ke a ƙarshe wannan mutanen kuma sannan wannan mutanen duk inda suke duk inda suke da karfi a da an murkushe sun sun bar an kore su daga wannan wurin suna watse suna cikin yunwa suna cikin tashin hankali suna cikin talauci suna cikin fatara da sauran makoncinsu. su so sai da su ruga ƙauyuka da sauran su kai hari domin samu abincin su amma duk da wannan din ma yanzu muna ainihin yin wani salo na cewa wannan abu na kan ya ya ya ya kuma Allah da mun san za mu nasara in Allah da cikin ba tare da hima ba. Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin da wannan rikici ya fi kamari. Gwamnatin jihar ta Yobe tuni ta nuna gamsuwarta bisa kwazon dakarun tarayya. Aji Yarima Bularafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Mun daɗe ba mu samu irin tashi hankali irin na wani attack na Boko Haram ba, ba mu samu tashi hankali irin na suicide bombers ba, wannan kuma shine alaman nasaran a da ba a daɗewa wani kasuwa da sauransu sai ka ji wani bom ya tashi ya kashe mutane da sauransu amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah mun gode wa sojoji da mun gode wa shugaban kasa da ya ba su wannan goyon baya don yaƙi da wannan 'yan ta'addan gaskiya sun samu nasara dama kananan hukumomi guda biyu ne wanda suka karba da ita guji ba da kuma gulani to ma alhamdulillah sojoji sun yi kokari suka yi labiratin wayannan wurare guda bin nan da dadewa yanzu su kananan komai na duk suna hannun gwamnati saboda haka yanzu kamar gulani mutane da yawa sun koma a su wanda suka yi gudun hijira da sauran. Eya komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa kwararre ne kan sha'anin aikin soja. Kowa ya san cewa rundunar sojojinmu sun yi rawar gani kuma mu da muke wannan yanki mun san cewa an samu zaman lafiya. ka tambayi mutanen yobe ka tambayi mutanen adamawa da mutanen ba kowa yanzu ya dawo hayyacinsa don wa'annan sojojinmu da suka tashi suka tsaya suka tabbatar sun yi aiki tsakaninsu da Allah da yake aka samu zaman lafiya a wannan yanki kwarai da gaske dukkan kananan hukumomin da sojojinmu suka karba suna hannunsu daram kuma ba mai zuwa ya karbe su don yanzu da gaske ake yi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria